APC 399,293, PDP 554,360. Mataimakin shugaban jami'ar tarayya da ke birnin Kabi, Farfesa Muhammad Zayyan Umar kenan ke sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasan da aka tattara daga ƙananan hukumomi 23 da ke jihar Kaduna.

dukkanin wakilan waɗannan manyan jam'iyyu guda hudun da suka fafata dai sun amince da sakamakon kuma sun rattaba hannu. Yahaya Baba Fati sakataren jam'iyyar APC kuma wakilin jam'iyyar APC a wajen coalition din wannan sakamakon zabe. An gama tara sakamakon zaben shugaban ƙasa a jihar Kaduna an yi zabe lafiya kuma an yi kwalitin rizon lafiya. Da abin da al'umma suka zaɓa shi jam'iyyar APC take so. A sunana Honorable Alwal Tafoki ni ne chairman na Labour kuma ni ne wakilinta a nan wajen karɓar result. Mun yi murna kwarai da gaske saboda jami'an nan namu gaba ɗaya bata wuce wata shida zuwa bakwai ba kuma ka ga yadda muka girgiza manya din muna fata za mu yi wani ba zaben gwamnati mai zuwa insha Allah. Mun karɓi sakamakon? Eh mun karɓa. A Farfesa Shehu Usman Adamu Dan Fulani A nake wakiltar jam'iyyar nnpp mai kayan marmari to alhamdulahi sakamako na gamsu da shi amma dai ina da korafin jam'iyyata an sa kwandon kayan marmari ba a rubuta sunanta nnpp a jikin ƙuri'a ba eh, sunana kuma dan juma bello sarki kuma ni ne wakilin jam'iyyar pdp a wannan wurin karɓar sakamakon zaɓe na yau eh gaskiya a jihar kaduna dai mun gamsu da wannan zaɓen saboda sakamakon ya nuna abin da mutane suke so suna son jam'iyyar PDP ta dawo mulki. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna CP na Ayoku wanda da shi aka fara tattara wannan sakamako kuma aka kawo har zuwa karshe ya nuna gamsuwa. To alhamdulillah a jihar Kaduna dai gaskiya an yi zaben nan cikin lumana ga gashi an sanar da sakamako saura a kai ta Abuja. Ɗaya daga cikin jami'an zaben da suka kawo rahoto daga Giwa ya ce an samu uh, wani abu da ya shafi ɗan sandan kaɗai wanda 'yan bindiga suka afka hari. ka san dole irin wannan yanayin wurin gaskiya an dan kawo hari a wurin na ji kuma lokacin da yake ba da rahoto a nan amma kusan ba haka ba ne don dan sandan yana nan yana wurin aikin shi kalau shi ma malamin zaben da ya tattara wannan sakamako farfesa muhammad zayyan umar wanda shi ne zai gabatar da sakamakon wannan zaɓe a cibiyar karɓar sakamakon a babban birnin a abuja a wannan talata ya ce tattar sakamakon zaben ya gudana cikin armashi. tun daga lokacin da aka yi kammala wannan zaɓe har zuwa yau muna kokarin tattara alkaluma daga kananan hukumomi guda 23 da ke cikin wannan jiha ta kaduna cikin ikon allah dai sai yanzu muka samu ikon kammala a wannan aiki daga cikin abubuwan da na fahimta a cikin wannan jiha musamman a lokacin wannan zaɓe shine yadda wannan zaɓe ya tafi cikin lumana da kwanciyar hankali inda dukan wakilan jam'iyyu suka ba mu goyon baya aka tafiyar da wannan tattara alkaluma a cikin lumana da kwanciyar hankali kuma an faɗi sakamako kamar yadda kowane ku da kenan ya gani a don haka dukkan wakilan jami'oyi da suka tsaya takara sun karbi wannan sakamako na zaɓe sun sa hannu cikin wannan takarda na wannan zaɓe. Wannan ne dai karo na farko da jam'iyyar adawa ta Lebo ta ƙetaro zuwa Kaduna inda ta samu 'yan majalisar ƙasa har guda biyu sannan kuma ta samu rinjaya ƙananan hukumomi guda bakwai. kamar da yadda kuma wannan shine karo na farko da jam'iyyar pdp ta wuce gaban jam'iyyar apc tun bayan faduwar ta zaɓe a shekarar 2015 inda wannan karan jam'iyyar pdp ta samu ƙananan hukumi goma sha hudu cikin ashirin da uku kuma ita ke zuwa na biyu cikin sauran ƙananan hukumin da ba ita ta lashe ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya